يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Eh, yau laraba sha tara ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara shida wanda ya daidai da sha tara ga watan uku shekara ta da da ashirin biyar wannan shine majalisi na goma sha takwas daga cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata eh, kafin eh, tashi daga inda muka kwana akwai mai tambaya bayan addu'a yana cewa don mutum ne yake sana'ar wanki da guga sai aka kawo mai wanduna na ciki gajeru da singile yana da kyau da amsa da wanki in kana son kasuwa sai ka karba kuma ba ka son kasuwa sai ka bari ko ba sana'ar ka ba ce in sana'ar ka ce in kana so eh, kana da kana da aiki kana da kaya da wanda ba waɗannan ba wanda sun ishe ka sana'ar gashi kenan eh, irin waɗannan abubuwan da yawa wani lokaci yana da alaƙa da al'adar mutane da urfin da mutane suka saba akwai mutanen da al'adance wannan tun ƙasƙanci ne wulaƙanci ne a wurin wurinsu mutum ya yi irin wannan aikin na waɗannan kayayyaki ko da yana wankin da guga akwai abubuwan da a al'adance a yanayin mutanen da al'adar mutanen wannan tsakanci ne to idan a yanayin inda kake al'adar mutanen da kake yin wannan nau'i ne na tsakanci to wannan sai ka kauce mai saboda kada ka ji kanka cikin wannan tsantsanci idan kuma abu ne wanda yake ba wani abu ana yi kuma ana eh, sana'a da shi to wannan ba wani abu bane a ciki za ka ya danganta da irin al'adar ka da mutanen da kake rayuwa a ciki wannan kuma ya ce mace ce tana kwanci da azuminta sai ta ji sha'awa ya zo mata har ya kai da wani abu ya bayyana a gabanta don Allah malam menene hukuncin azuminta ko za ta rama shi da fatan za a sha ruwa lafiya abin da ya shafi sha'awa idan mutum ya janyo wa shi sha'awa da gangan da azumi kuma har wani abu ya fita ta sababin wannan sha'awar to wannan ya karya azumi ne da gangan hukuncin karya azumi da gangan ne idan shi da gangan ya janyo wa kanshi abin da zai sa sha'awar ta tashi har kuma wani abu ya fita amma idan ba da gangan ba ne wancan da ya karya azumi da gangan yana kan hukuncin wanda ya karya azumi da gangan ko dai ya zama rama azumi cikin na kafara a bisa ƙaunin jumhur na malamai ko kuma ya zama zai biya wannan azumin da ya karya da gangan zai kuma nemi gafara Allah da istighfari wala Allah Allah ya karbi gafarar ya yafi mai wannan abin da ya aikata to wannan shi ne. da aka idan mutum ya yi da gangan hukuncin shi hukuncin wanda ya karya azumi ne idan kuma ba da gangan ba ne ba da gangan ya jawo makai shi wannan sha'awar ba to wannan babu komai akan azumi shi duk da cewa kauli a mazhabin imamu malik shine zai biya azumi zai biya azumi zai ci gaba da azumi kuma zai biya azumi duk da cewa ba da gangan ba ne amma dai a wurin jumhur na malamai wannan azumin bai karye ba matuƙar dai ba da gangan yayi ba shi ya sa ma a wurin jumhur ɗin cewa fitar maziyi bai karya azumi baya karya azumi da ta sai mutum ya kiyaye wanda ya ce menene sahihin bayani akan masu cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kitso da gashinsa na kansa abin da ya shafi yin kitso a gashin kai hadisi ya tabbata a cikin musulun na imamu ahmad da kuma sunan na imamu abu dawuda da kirmidi ah, da Ibn maza duka sun rawaito hadisi daga ummu hani bintu Abi Talib ɗan uwar Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga garin Makka wa fi ra'atihi arba'u dhafa'ir ko gada'ir a wani a wata a wani lafazin hadisi manzon Allah ya shiga Makka akwai kitso guda hudu a jikin kanshi ranar da ya shigo Makka akwai kitso guda hudu a kan shi da aka yin kitso ko kitsa gashi yana cikin al'ada da larabawa suke amfani da ita matsalar gashi malamai sun yi saɓani shin matsala ce ta al'ada ko matsala ce ta shari'a da sunna amma dai abinda da yawa daga cikin malamai suka rinjayar abinda ya shafi gashi matsala ce matsala ce ta al'ada manzon Allah yana ta'amuli da gashin shi a bisa al'adar da ya samu mutanen shi akai suna ta'amuli da ita dan haka idan matsala ce aziya maganar aske gashi ko barin gashi ko wani abu makamancin haka baya shiga cikin sunnoni baya shiga cikin babin sunna da za a yi aiki da ita za a yi koyi da ita saboda manzan Allah yana yi ne a babin al'ada yadda ya samu mutanen shi yadda ya samu al'ummar shi suna gudanar da rayuwa to haka yake gudanar da abin da ya shafi gashin kai inda ake tifkewa ya tifke inda ake warwarewa ya warware ba sa yin aski sai a sai idan abin da ya shafi ibada ne dakan ibada ta zo an yi aikin hajji ko umara ya yi aski in ba haka ba kuma yana nan a bisa yadda ɗabi'ar al'adar larabawa suke to wannan shine asali wannan kuma shine abin da da yawa daga cikin malamai suka rinjayar shine abin da Sheikh Muhammad Salihu al ya rinjayar cewa mas'alar gashi mas'ala ce ta al'adar. ba matsala ba ce ta wadda ta'abbur ake shiga a ciki daga inda yake na ibada inda shari'a ta ce nan ibada za a za a yi aski a nan to nan za a yi aski saboda ibada ne inda kuma ba haka ba to yana nan akan asali ya ake yi a garinku ya ake yi a ƙasarku da al'adarku haka za ka rinka za ka rinka gudanar da kanka haka ba za ka zo inda yadda al'adar ku take ka zo da wani abu saɓanin wannan in ka zo da wani abu saɓanin wannan to nan kuma ka saba ma shari'a saboda ka zo da wani abu wanda yake na shuhura shi kuma abin da yake na shuhura manzan Allah ya hana da abin da za ka zo ka fita da daban a cikin al'umma to wannan abin ba a san shi a shari'a naka za ka tafi yadda al'adar al'ummar da kake rayuwa a ciki take aski suke yi ko ba aski suke yi ba barin daji suke yi ko ba barin daji suke yi ba za ka zo inda kowa da gashi yake bari ba a ce kuma kai kullum aska kanka tantan za ka rinka zama ya zama kai ka fita daban ba za ka zo kuma inda aski ake yi ka zo ka tara wani gashi a kai kana yawo a cikin mutane da shi ba ka fita daban a cikin mutane ka kowanne bai ba a yi ka za a kalli menene ɗabi'a da al'ada sai a tafi a kan wannan zuwa da abin da ya saba ma al'adar da ake rayuwa da ita yana cikin kawarimul ruwa yana cikin abubuwan da suke zubar da mutuncin mutum malamai suna lissafa shi a kawarimul ruwa Abin da zai zubar da mutuncin mutum ta iya zuwa a ce ai eh, an zo kotu alƙali ba zai karfi shaidar ka ba me yasa saboda kowa mutane kowa aski yake sai kuma ga kanan ta tara wani gashi haka wannan tarin gashin yana cikin hawari murmuruwa, wanda adalar ka ba za ta fita ba da shi saboda ka sa'a ma yadda mutanen ta saba akwai abin da ba haram ba ne ya halatta kuma za a iya yi amma yin shi saba al'ada ne ta mutanen da kake rayuwa to a nan kuma bai halatta ka yi ba yanzu halan ne namiji ya ɗaura sani ya yawo da shi ya halatta balma masu ɗaura zani a duniya sun fi marasa ɗaura zani yawa sun fi yawa ƙasashen da sani maza suke sawa sun ci yawa amma ba zai zo ka tun da ya halatta ana ɗaura zani an ce zamanin manza Allah ma suna ɗaura suna ɗaura zani kawai ka tashi sai a ganka ka ɗauro zani ka zo ko sallah akwai wanda zai bi ka to haka su ma a inda suke irin wannan akwai inda in ka je aka ga liman ya sa wando ba wanda zai bi shi sallah da za a yi da wando ba za a bi shi sallah ba to haka ne ya ga mutum yana tafiya a bisa abin da yake al'adar da yake rayuwa a ciki ba zai je ɗauko wani abu wanda ya saba ma al'ada ba matukar wannan abin ba addini ne ya tabbatar da shi ba ya ce a yi an kwaɗaitar da aikata haka abubuwa da yawa wasu na al'ada ne ba na shari'a ba ne shi yasa malamai suke ilhakin hatta rawani rawani yana cikin masail adiyya baya cikin masail na addini na ibada da yawa suna sashi a wannan babu yanda su abubakar umar da tsumar zan Allah suke rawani haka su abu lahar su abu jihar duk rawani suke haka ne al'adar a haka al'adar su take da aka ɗauko shi a matsayin eh, aiki na sunna ta abudiyya yana buƙatar dalili kafin ya zama sunna ta ibada babu kuma wani dalili daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko guda ɗaya wanda ya inganta a kan falalar rawani ko yin rawani babu shi ko guda ɗaya daga suna ta'amuli da shi ne a matsayin al'ada idan al'adar ku ne sai ka yi al'adar idan kuma kana so ka yi kawai saboda manzan Allah ya yi kai ma sai ka yi saboda manzan Allah ya yi shi kenan amma ba matsayin wani aiki ne na ibada mai zaman kanshi ba wanda za a yi ya zama yana da wata falala ta musamman a kan yi ta sa za ka ga wanda su ne kowa yana yi mawaƙi ma da rawani shi ɗan gambara da rawani shi kowa da rawan saboda shi ne al'adar suna yi za ka irin waɗannan sunan ne akwai bambanci tsakanin sunnoni waɗanda suke na shari'a wanda in ka yi a matsayin ibada za ka samu lada za ka samu kwalala akwai kuma abin da al'ada ne akwai abin da al'ada ne sai kuma shari'a ta tabbatar da shi shi kuma kamar sa wa tsage wando ya zama an sa ɗagaggen wando al'ada ce ta larabawa da fulani da sauransu ko kama manzan Allah sai zai tabbatar da shi ya hana a sa wando ya wuce idan sawu ya ce duk abin da ya wuce idan sawu yana wuta ba duka wannan ya zo a al'ada haka ake yi kuma sai shari'a ta zo ta tabbata to kaga wannan yin shi ya zama addini ya zama ibada ya zama shari'a to wannan duka sai mutum ya san ya bambance tsakani da abin da za a ɗauka a matsayin shari'a da kuma wanda za a ɗauka a matsayin al'ada amma ko da na al'ada ne in ka yi saboda an ce manzan Allah ya taɓa yi kai ma bari ka yi abin da manzan Allah ya taɓa yi wannan abu ne mai kyau abu ne mai kyau haka ake so amma kuma kada mutum ya yi abin da zai keta al'adar al'ummar da yake rayuwa a ciki wannan shi ne abin mafi muhimmanci والله اعلم نعم درس اللي هي قبعه من ضيع كرمي آية 60 آية أتكن سورة البقرة ودى زامت أكي وكوما وأكنتا تأخمش بآية 60 آية نعم 60 آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبئوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نعم wannan ayar kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata irin abin da bani Isra'ila suka nema daga wurin Annabi Musa alaihi salam bayan sun saba da waccan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu na saukar musu da wannan nau'in abinci da abin sha daban-daban wanda suke amfani da shi suke gudanar da rayuwarsu da shi da yadda aka saukar musu da girgije ya zama musu inuwa da rumfa a duk inda suka shiga ba sa buƙatar sai sun kafa wasu rumfuna domin su kare kansu daga rana sai suka nemi a yi musu canjin abinci kuma suka lissafa nau'o'in abinci daban-daban wanda suke buƙata فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها abincin da ya kunshi irin waɗannan nau'o'in kayayyakin abincin da kayayyakin marmari a ciki wanda suke daban-daban wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu martani kamar yadda annabi Musa ya faɗa musu a tastabdiluna allazi huwa adana bin ladhi huwa kai. za ku canza abin da yake kaskantacce da abin da yake mafi alkhairi ana wancan abin da Allah ya ba su na nau'o'in abinci da nama na almanu salwa abu ne mafi alkhairi kayan daɗi ne wanda ɗan adam yake bukata kuma wannan da suka nema shi ma nau'i ne na abinci amma da ya kai wancan ba ƙasa yake da wancan da Allah ya zaɓa musu duka a cikin ayar sun ambaci nau'o'in abinci da suke bukata haka kuma an faɗi irin nau'in abinci da aka saukar musu amma Allah bai zarge su ba akan neman wannan nau'o'in abincin bai ce cin waɗannan nau'o'in abinci daban-daban bai halatta ba a an nuna musu je wancan ya fi wannan a nau'o'in abincin wanda yake nuna halarcin nau'o'in abinci daban-daban a shari'a shi yasa al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah a tafsirin wannan ayar bayan ya kawo wannan ayar daga cikin matsalolin da suke cikin ayar yace fi hadhihi al-aya dalilun ala jawazi asli at-tayyibat a cikin wannan ayar akwai dalili wanda yake nuna halarcin cin kayayyakin daɗi na abinci wal matsa'imin mustaladdat da kuma daɗaɗen abinci daban-daban ya halatta mutum ya ci ya ce saboda wakanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuhibbul halwa wal asal Allah yana son abin zaki yana son zuma duka yana cikin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, wa yashrabul ma'al barid al azb sannan manzon Allah yana shan ruwa mai sanyi ruwan daɗi. ba wai kowane irin ruwa ba yana samo yana zuwa a nemo ruwa wanda yake ruwan daɗi ba na zarfi ba ya rinka sha ana sawa a cikin a cikin a sa shi a inda zai yi sanyi saboda a sanyi idan za a sha ya ce to duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi wannan imamul qurtubi yana wannan maganar ne saboda bi'ar da yake rayuwa a bi'a ta magarima a wancan lokacin bi'a ce wadda ta tsawo ya mamaye ta mutane suna ganin ma cin wani abu na daɗi da sunan gudun duniya da zuhu. mutum ya ringa azabtar da kan shi bai cin komai bai cin wani abu na daɗi to ba inda Allah ya haramta a ci wani abu mai daɗi idan kana da hali ka samu nama ka ci ka samu duk wani abinci da ake ci mai daɗi ka ci in kana da dama in za ka ci abinci ka nemi ma bitul ardu min baqaliha wa qittaiha wa qumiha wa adasiha duk ka haɗa ka yi abinci mai daɗi ka ci duka wannan shari'a ba ta hana ba domin ba a zarge su kan wannan ba an zarge su ne akan bitulce ma waccan ni'imar wannan shine dalilin da yasa Imam Qurtubi ya kawo wannan a babin matsaloli daga cikin matsaloli da za a amfana da su a cikin wannan aya da aka mutum ya azabtar da kai shi ya daina cin wani abu mai daɗi ya guji duk wani abu wanda zai sa jikin shi ya ginu wannan ba da sunan shari'a ba in zai yi da sunan al'ada da sunan babu wannan daban amma da sunan shari'a Allah ya halatta mana kamar yadda yake faɗa a ƙur'ani a ko'ina ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث Allah ya halatta muku duk wani abu mai daɗi da ka kaci mai daɗi idan kana da dama idan ba ka da shi kuma ka ci wanda kake da shi ka gode ma Allah amma kana da hali kuma ka kulla kanka ka takura kanka to wannan ba ka gode ma ni'imar Allah godiya ga ni'imar Allah shine a alamar ni'imar Allah a tare da kai cewa ya yi maka buɗi to a ga alamar buɗin a abincinka a tufafinka a mu'amalarka a wurin zamanka da haka wannan shine alamar cewa ka gode ma ni'imar Allah akan abin da Allah madaukakin sarki ya maka na ni'ima na'am إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani a baya dangane da halin waɗanda suka saba ma Allah su wane ne suka saba ma Allah su ne bani Isra'il kuma ya faɗi irin ƙuƙubar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu shine duribat alaihim zillatu aina ma tuqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min an haka kuma duribat alaihim zillatu wal maskalatu wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim almaskara Allah ya faɗi wannan hukubar ne tsanani da Allah ya kautsa musu cewa Allah ya jefa musu kaskanci da talauci da tsinuwa da fushin Allah duk ya tabbata a kansu to wannan gargaɗi ne mai ban tsoro wanda kuma a ƙa'ida ta alƙur'ani da uslubi na alƙur'ani ne duk inda aka tsoratar to kuma za a zo a a kwaɗaitar a jawo hankali bayan wancan tsoratarwar da gargaɗi na azaba da aka yi ma waɗancan sai Allah ya ce innal na amanu lallai waɗanda suka yi imani da Allah walladina hadu da waɗanda suka ce su yahudawa ne wan nasara da kuma waɗanda suke nasara wasabi'ina da sabi'awa waɗannan ɓangarorin guda hudu man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma yayi imani da ranar tashin alkiyama wa amila salihan kuma yayi aiki na kwarai daga cikin waɗannan nau'o'in guda hudu da aka ambata sai Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim to waɗannan sakamakonsu yana wurin ubangiji, Allah zai ba su sakamako cikakken sakamako wanda za su ji daɗin wannan sakamakon a wurin Allah wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a gare su dangane da abin da suka fuskanta na lahira wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba dangane da abin da suka bari a baya a duniya wannan ayar jawo hankali ne da kwaɗaitarwa a kan imani da Allah, kada a tsorata da wancan fushin da Allah ya yi da bani Isra'il, da wancan tsakanci da wulaƙanci da Allah ya jefa musu. Mana Allah ya yi fushi da su saboda abin da suka aikata, amma wanda ba su aikata wannan laifin ba, suna nan lahum ajruhum inda rabbi. duk wanda suka bi abin da Allah yake so to su sakamakonsu yana nan a wurin Ubangijinsu. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana a nan ƙofar tuba ta Allah a buɗe take, ko su waɗancan ɗin da suka yi waɗancan lifukan inda za su dawo su shiga cikin waɗannan. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan to za su samu sakamakon falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Daga Allah yana nuna mana ƙofar tuba ɗin abota take ko su ma ɗin ba a kulle musu kofar tuba ba. Kuma duk wanda ya koma zuwa ga Allah, to Allah zai karɓe shi kuma tuban abu ne mai sauƙi ba ne wahala bane. Ya za a yi a koma zuwa ga Allah shine ne waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa a cikin wannan aya An ce, innal ladina amanu waɗanda suka yi imani, waɗansu daga cikin malamai suka ce a nan ana nufin al'ummar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin an ambaci masu imani an ambaci yahudawa an ambaci nasara an ambaci sabi'una an ambaci Sadi'awa, wayannan su ne al'ummomi guda hudu to da aka fara da innal ladina amanu sai suka ce abinda ake nufi su ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi da cewa innal ladina amanu din ana nufin munafikai daga cikin al'umma su ne ake magana da su shi yasa aka hada su da yahudawa da nasara da tabi'awa wayanda a me yasa aka ce musu to innal ladina amanu suka ce an yi amfani da zahirin halin su da suke nunawa saboda suna nuna su masu imani ne da aka aka kira su da innan ladina amanu wal ladina hadu amma an hada su da wayancan wanda asali kafirai ne wanda yake nuna cewa din imanin nasu da aka kira su da shi ba na gaske bane wannan shine kaulin da a razi ko kuma az-zamakhshari a cikin kashaf shi ya rinjayar bai ma kawo wani ƙauli ba in ba wannan ƙaulin ba amma dai da yawa masu malaman tafsiri sun tafi a kan innal ladina amanu ana nufin masu imani daga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tattara masu addinai gaba ɗaya. masu addinai wanda akwai masu imani a cikinsu. Ya da sai Allah ya kira innal ladina amanu sai ya ce wal ladina hadu waɗansu kuma suka ce illan ladina amanu dinnan ana nufin masu imani wanda suke neman imani al'ummar da suka fito a ƙarshen zamani suna yawon neman ina ne manzan Allah zai bayyana to waɗannan su ne ake nufi da illan ladina amanu su ne wanda suka fito ya tsulubunan islam kamar irin su bahira arrahim wannan da ya faɗi bishara zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin su waraka ibnu naufal wanda dan ruwan khadija wanda yake faɗa ma manzon Allah tun lokacin da ya fara ganin wahayi na farko cewa ina ma a ce ina da ƙarfi lokacin da mutanenka za su kore ka daga garin nan har manzon Allah yake mamaki yana tambaya a wa mukhrijiyahum yanzu kora ta za su kore ni daga nan garin ya ce ai ba wani mutum da zai zo da irin wannan abin da ka zo da shi sai an cutar da shi sai an yi adawa da shi to irin su dama suna neman ina ne gaskiyar za ta kullu irin su salmanul farisi wanda ya baro farisa tun wancan lokacin yana yawo yana neman ina ne addinin gaskiya zai bayyana to wata daga cikin malaman tafsiri suka ce su waɗannan su ake nufi da innal ladina amanu wanda asali su ba a kan wani addini guda ɗaya suke daban ba su suna kan addini ne suna bin addini ne suna neman ina za su kai zuwa ga addinin gaskiya to su ne innal ladina amanu sannan wallazina hadu sannan waɗanda suka zama yahudawa shine hadu ma'ana tsaro yahudan wayanda suka kasance suka zama yahudawa an kira su da suna yahudawa ne ko an kira su da suna alladina hadu malamai suka ce danganta su zuwa ga kakansu yahuda ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Yaƙub alaihi daga wannan sunan da shi ne ake danganta yahudawa ake kiransu da suna yahudawa sunan shi yahuza a larabawa suna kiran shi yahuda domin su ma suna canza dalin din zuwa zalin din zuwa dalin sai a ce yahuda sannan waɗansu kuma malamai suka ce an kira su da wannan ne alladina hadu saboda saboda tuba kamar yadda suka faɗa a cikin Alƙur'ani, Allah ya kai to mana abin da suke cewa inna hudina ilai ya Allah mun tuba zuwa gare ka hudina ilai ka mun tuba zuwa gare ka kenan walladina hadu sune waɗanda suka ce mun tuba kenan ana cewa yahudawa tubabbu wanda suka tuba daga bautar ɗan maraƙi wanda suka tuba daga safon Allah zuwa imani da Allah shi shine wallazina hadu sai Allah yake wannan tsara sannan kuma mutane na uku su ne nasara su nasara jam'i ne na Nasirani ko kuma na nasirani duka ana mai mufradin shi ana yana zuwa da nasrani ko kuma nasrani a larabci an kira su da suna annasara malamai suka ce saboda sunan wata alƙarya ne sunan wani gari ne wanda annabi isa alaihi salam ya zauna a garin sunan garin nasira to da wannan ne ake danganta su zuwa garin ake ce musu nasara saboda garin Nasira ko kuma garin Nasiran, ko Nasiran kamar yadda jauhari a cikin littafin shiqamu sai shi yake cewa Nasiran wani gari ne daga cikin alƙaryoyi na ƙasar Sham wanda ake danganta Annabi Isa alaihi salam zuwa ga wannan garin ana kiran garin da suna Nasiran. ana kiran shi da suna Nasira na tattace da wannan ne ake kiransu da suna nasara saboda dangantakarsu zuwa ga wannan garin inda annabi isa alaihi salam ya zauna waɗansu kuma suka ce a'a ana kiransu da suna nasara ne saboda taimakekeniya da junansu da suke yi sun shahara da taimaka ma junansu yin taimakekeniya ga juna wani a haɗa a taimaka ma wani wannan yana daga cikin abin da nasara a wancan lokacin suka shahara da shi shi yasa ake kiransu da suna nasara mana masu taimaka ma juna waɗansu malamai kuma suka ce a'a an kira su da suna nasara ne saboda wannan da abin da suka faɗa ma annabi isa alaihi salam kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani lokacin da annabi isa yake cewa man ansari ila Allah Allah ya ce qala al-hawariyuna nahnu ansarullah mu ne mataimaka Allah mu ne za mu taimake ka akan addinin Allah daga nan sai ake kiransu da suna nasara ma'ana nisba ne zuwa ga masu taimakon addinin Allah nahnu ansarullah amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun daga da wannan ne ake kiransu da suna annasara daga kowanne dai yana da malamai masu ƙarfi da suka tafi akan wannan nisbar ko dai ya zama dangantaka ne zuwa ga wancan garin na annabi isa da ya zauna ake ce musu nasara ko kuma saboda taimakekeniya da suke ma junansu ake ce musu nasara ko kuma saboda cewa da suka yi mu za mu taimaki addinin Allah saboda haka ake ce musu annasara da haka Allah ya kira su da wannan sunan a cikin alkur'ani su ne mabiya annabi isa alaihi salam wasabi'ina da kuma sabi'awa sabi'awa mutane ne wanda al'amarinsu bai bayyana yadda ya kamata ga al'umma shi yasa al-imamu al-qayyim a cikin littafin ahkamu ahlul zimma yake cewa mutane sun yi sabani mai yawa dangane da su waɗannan sabi'awa Ya ce kuma al'amarin sabi'awa ya rudar da malamai malaman musulunci sun samu rudani dangane da al'amarin sabi'awa dangane da sanin suwa ne ne ma sabi'awan kuma menene addinin su kuma menene hukuncinsu a musulunci za a yi musu mu'amala ne ta yahudawa da nasara ko za a yi musu mu'amala ne ta majusawa wanda ba su da addini ko a ina za a sa su ya ce to su ya rudar da malamai waɗanda suke rubuce-rubuce a kan hukunce-hukuncen waɗanda suke ba a cikin addinin musulunci ba. Suri al-Sabi'un jam'i ne anan nan Allah ya kawo, kamar yadda Yahudu jam'i ne, annasara jam'i ne, haka kuma al-Sabi'i shi ma jam'i ne. mufrad ɗin shi shine sabir ko kuma sab duka larabawa suna kiran mufrad shi ko a ce sab ko a ce sabi'u da hamza ba da ainun ba da aka wannan shine ne ɗin shi a luga idan an ce wannan sabi ne a asalin yaren larabci ba a shari'a ba ana nufin wanda ya fita daga wani addini ya koma wani addinin daban ya karkata daga wani addini zuwa wani addini to wannan shine sabir shi yasa zamu je a lokacin da manzon Allah ya zo yana da'awa a Makka zaka ji Qurayshawa a lokacin suna kiran wanda ya musulunta za a ce saba'a fulan wanda ya zama ya zama basabi'i ko ya shiga cikin sabi'awa mana wanda suka canza addini ya fita daga addinin iyaye da kakanni ya koma wani addini to wannan shine asalin sunan aluga an ce sabi'una ko as-sabi'u shine wanda ya fice daga addini wani addini zuwa ga wani addinin daban ya karkace daga wani addinin ya karkata zuwa wani addini daban to waɗannan sabi'una da wannan ma'anar ne shine waɗansu daga cikin malamai sai to sabi'una din ne waɗanda suka fita daga cikin addinin Yahudawa amma ba su shiga wani addini ba suna yin addini tsaka tsakiya su ba su shiga kiristanci ba kuma su ba su koma cikin yahudanci ba waɗansu kuma suka fi a'a su ne wanda suka fahimci kuskure da yake cikin addinin nasara suka fita daga cikin addinin suka bar addinin amma kuma ba su shiga wani addini ba suka ce to wa'annan su ne sabi'awa saboda asalin ma'anar kalmar alura shine ficewa daga wani addini zuwa ga wani addini da haka malamai sun ta maganganu waɗansu suka ce kuma sune ne waɗanda suke bautar taurari masu bautar taurari sune ne sabi'awa waɗansu kuma suka ce a'a su ne mutanen da ba su da addini kwata-kwata amma kuma ba a shirka ba mu shirkai ba ne ba su da addini amma ba mu shirkai ba ne suna tsayawa a kan fitira da Allah ya haɗici ɗan adam a kai ba sa shirka ba sa komai amma kuma ba su da addini suka ce su ne sadi'awa da maganganu dai na malamai kamar yadda ibnul ya faɗa suna da yawa amma al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala da ya zo a wannan ayar sai ke cewa wa azharul aqwali wallahu a'lam qawlu mujahid wa mutabi'ihi wa wahab ibn munaffih maganar da ta fi fitowa fili a bisa ma'anar sabi'awa shine ƙaunin da Imam Mujahid ibn Jabar da kuma Wahab ibn Munabbih da waɗanda suka bi su suka tafi a kai menene ƙaunin da suka tafi a kai shine annahum qaumun laysu ala dinil yahudi wala nasara to su wasu mutane ne wanda ba sa kan addinin yahudawa kuma ba sa kan addinin nasara wala majus kuma ba sa kan addinin majusawa na shirka wala mushriki kuma ba sa cikin mushrikan larabawa da aka su ba maguzawa ba ne ba kuma mushirikan larabawa ba ne ba yahudawa ba ne kuma ba nasara bane. ne wa inna ma hum qaumun baquna ala fitratihim yace su mutane ne kawai wanda suna nan akan asalin fitra da Allah ya halicci mutum domin za ta zauna asalin fitrar da Allah ya halicce ka ba wanda zai kira ta zuwa ga wani abu ba wani abu da zai shiga kwakwalwarka to ba za ka yi shirka ba ba za ka yi shirka ba har a zuciyarka za ka yadda cewa akwai Allah amma ya za a yi ka ba Allah ne ya za a yi ka bauta ma Allah to wanda yana buƙatar manzo da littafi to amma mutum su ya ce suna nan akan fitirar su ne ba wani addini da suke kai sai yake cewa wala dinun annahu qad kharaja an sa'iri adyan ahli al-ardi idda da ka su a wurin su ba su da wani addini daga cikin addinai da suke tafiya a kai ba su yarda da kowane annabi ba ba su kuma yarda da kowane addini ba su suna nan akan fitira Inda waɗansu malamai suna cewa su ne wanda suke kan hanifiya millata ibrahim asalin addinin annabi ibrahim kafin zuwan yahudanci da nasaranci suka ce su ne sabi'awa wannan shine dai abin da ibnu kasir ya faɗa sa mutane ne wanda ba sa cikin waɗannan addinan kama shekul islam ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin shi ar-raddu 'ala al yayi bayani na tafsiri dangane da mas'alar sabi'awa ya kasa al'ummomi waɗanda a cikinsu akwai masu imani akwai marasa imani sai ya gasa su gida hudu su ne waɗannan kashin da Allah ya ambata a nan innan ladina amanu walladina hadu wan nasara was-sabiin yace duka a cikin waɗannan mutanen da aka faɗa akwai waɗanda suke na ƙwarai akan gaskiya me ake nufi da akan gaskiya mana kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kowanne a cikin waɗannan al'ummomin akwai wanda yake tafiya akan asalin addini akwai kuma waɗanda suke tafiya akan gurɓataccen addini to waɗannan nau'in guda uku guda hudu akwai masu imani akwai kuma karkatattu a ciki da haka akan wannan ya gina tafsirin shi sai ya ce asabi'a nau'i biyu ne nau'i biyu ne ya ce akwai akwai sabi'awa waɗanda suke akan hanifiya akan addinin annabi ibrahim tun asalin addinin annabi ibrahim da haka ya kira su da suna unafa amwahidu suna kan hanifiya kuma masu tauhidi ne su ba sa shirka. sai ya ce wa sabi'atun mushrikuna akwai kuma sabi'awa mushrikai akwai sabi'awa mushrikai da ka sabi'awan kala biyu ne akwai masu tauhidi akwai kuma mushrikai da haka anan sai ya ce bal fal awwaluna humul ladina asna Allahu alaihim bi qawlihi innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin kashi na farko su wanne ne kashi na farko a cikin sabi'awa waɗanda tashi ne na farko na masu tauhidi wanda suka kuna fa masu tauhidi Ya ce to waɗannan tashin na farko su ne waɗanda Allah ya yabe su Ya yace innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina ana nufin sabi'awa fa wa'ancan na farko wa'anda suke kan addinin Annabi Ibrahim sai ce kuma akwai nau'i na biyu wanda suke sabi'awa waɗanda suke su kuma mushrikai sabi'awa shirikai. wayannan kuma su ne wanda Allah ya ambace su a wani wuri daban a faɗin Allah maɗaukakin sarki innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku a nan sai Allah ya ambaci mutane guda shida a nan kuma wannan ayar tamu sai aka ambaci guda hudu muminai yahudawa kiristoci da sabi'awa saboda ne saboda ana magana akan na ƙwarai a cikin su ne shi yasa aka kai man amala billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahu ajruhum inda rabbihim a can kuma an ambaci mutanen ne gaba ɗaya da wanda suke na kwarai da wanda ba na kwarai ba ba a bambance ba an ce Inga ladina amanu wal ladina hadu was na wan nasara wal majusa wal ladina ashraku su sune kashin al'ummomi guda shida a duniya ko dai musulmi ko ba yahude ko ba Sadi’e, ko ba nasare ko kuma ba majuse ko kuma mushrikai to anan sai Allah ya ambace su sai Allah bai ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir ba wa amila salihan sai Allah ya ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar alkiyama a san ne za a tantance waɗanne ne na kwarai a ciki waɗanne ne ba na kwarai ba shi ne abin da yake nufi a nan da ta sabi'awa akwai na kwarai akwai waɗanda ba na kwarai ba na kwarar su ne Allah yake nufi a nan haka su ma yahudawa akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba na kwarai din su ne Allah yake nufi a nan a wannan aya haka na tsara da haka duk wanda ya yi imani a cikinsu mana ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wal yawmil akhir ya yi imani da ranar tashin alkiyama wa Amina salihan kuma ya yi aiki na kwarai waɗanda kuma suke kafin aiko manzan Allah ba wanda sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin alkiyama kuma sun yi aiki na kwarai a bisa ga abin da manzansu ya zo musu da shi to su ma falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum zanu. da haka babu wani ba yahude ko ba Nasari ko ba sabi'e wanda zai zama amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan bayan aiko manzon Allah matakar bai yi imani da manzon Allah don ba zai taɓa yiwuwa a yi aiki na ƙwarai ba sai an yi imani da manzon Allah da aka kafin aiko manzon Allah in yi imani da annabin da Allah ya aiko musu ya yi aiki da shari'ar da annabin ya zo musu da shi to wannan yana cikin falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun amma bayan aiko manzon Allah matuƙar bai yi imani da manzon Allah ko a Yahudawa yake ko a Nasara ko a Sadi'awa to duk aikin da zai aikata wannan dan wuta ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la yasma'u bi ahad ba wani mutum da zai ji labarin zuwa na bayan aiko ne ba Yahudi ne ko ba na tsari ko ba ba juce, sannan ya ƙi imani da ni illa kana min ahalin na face ya zama cikin ƴan wuta ranar alkiyama ta ba wanda zai shiga aljanna bayan aiko manzan Allah ba tare da imani da manzan Allah. Daga a nan wannan ayar tana nufin wanda suka yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama kafin zuwan manzan Allah ko kuma waɗanda suka yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama sannan da manzan Allah ya zo kuma suka yi imani da shi sannan wa da salihan suka yi aiki na kwarai falahum ajruhum inda rabbi to wannan sakamakonsu yana wurin ubangijin su fala khawfun ba su da tsoro dangane da abin da suke fuskanta na lahira babu tsoro a gare su walahum hum yahzanun kuma babu bakin ciki dangare da abin da suka bari a baya Balma suna cikin wanda mala'iku za su tare su a lokacin ɗaukar ransu innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takafu wa la tahzanu lokacin mutuwar haka mala'iku za su rinka sakuwa suna musu wannan bishara ta wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ce musu Allah ta kafu kada ku ji tsoro inda za ku bi babu matsala hanyar ba matsala kada ku tsorata shine Allah ta kafu wala ta hazanu kuma abinda za ku bari a baya kada ku damu kada ku yi bakin ciki wallahu yatawalla salihin Allah yana jibintar al'amarin bayi na kwarai duk abin da suka bari Allah zai jibinci al'amarinsu. Da kada ku damu da abin da za ku bari, kada kuma ku yi bakin ciki akan abin da za ku fuskanta a gaba shine wala khawfun alaihim wala hum babu tsoro kuma babu bakin ciki fassara ayar da cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin man amana min billahi wal yawmil akhir da cewa har bayan aiko manzon Allah take nufi wannan ya sa waɗansu daga cikin magabata suka ce ayar mansuha ce an shafe ayar saboda sun tsayar da ma'anar fassara ayar akan tana magana akan yahudawa da nasara da tabi'awa bayan aiko manzon Allah amma wanda suka tafi akan ana maganar kafin aiko manzon Allah ne bayan aiko manzon Allah kuma man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan ya shiga cikin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sai suka ce ayar babu magana shafewa amma wanda suka yi mata watan fassara ta farko suka ce wannan ayar an shafe ta Bana duk wani ba yahude ko ba nasare ko ba sadi'e ba abin da zai iya amfani shi falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yanzu babu ita a kansu suka ce da me aka shafe ta suka ce an shafe ta ne da faɗin Allah madaukakin sarki wa bayyabta bi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al fasiqin Allah ya ce ai duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba to ba za a taɓa karɓan wannan addinin ba kuma yana cikin asararru na alkiyama daga kenan kowane addini yake ya mutu a kai yana cikin asararru na alkiyama da aka tafi ayar wannan ayar wa mai yarta islam ta shafe waccan ayar amma aksarin malaman tafsiri sun tafi akan cewa aya ce muhtama ba abin da ya shafe ta duk wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai kafin zuwan manzon Allah to falahum ajruhum inda rabbihim sannan duk wanda bayan zuwan manzon Allah ya yi imani da shi kuma ya yi aiki na kwarai to shi ma har yanzu dai falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun da aka tabbatar da cewa babu tsoro babu bakin ciki akan duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar tashin alkiyama da nassun wannan aya da aka aya tana tabbatar da cewa yahudawa da nasara da sabi'awa abinda suke kai ba zai amfane su da komai ba matakar ba su yi imani da Allah ba matuƙar ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba matuƙar kuma ba su yi aiki na ƙwarai ba da aka aiki na ƙwarai da imani shine yake bai da mutum ya zama mumini yake sa mutum ya samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama shi yasa a ina za mu ji Allah yana haɗa su a cikin alkur'ani alladina amanu wa amilu salihat amanu wa amilu salihat haka ake haɗa su imani da aiki na ƙwarai imani da aiki na kwarai man amana billahi wal yawmil akhir da ka ce wa amina salihan da ka ba ka tsayawa kawai ka ce kai ne imani alhalin ba a ganin ayyukan imanin ka tattare da kai da ka aiki shine yake nuna imanin imani asalin shi tushen shi a zuciya yake amma imani magana ne da baki da aiki da gaɓoɓi da kuma cewa da zuciya da kan kana so ka zama mai imani to a ga aikin masu imanin a tattare da kai kuma a rinka jin maganganun masu imani a tattare da kai shi yasa malamai ke cewa imani kamar turare ne kamar turare ne in dai akwai shi ko a cikin kwalba yake a rufe sai an ji ƙanshin shi to haka in akwai imani a zuciyarka to sai an ji shi imanin a bakinka sai an ji shi imanin a gaɓoɓinka haka imani baya zama kaɗai a zuciya amma gaɓoɓinka suna aiki na saɓanin imani da rashin imani maganganunka kuma ana jin maganganu na rashin imani sannan kuma an yi magana ka sai ai a taɓuwa hahuna a imani a zuciyarki ai ba a nan take ba a abin a zuciya ke a'a in akwai shi a zuciya gaɓoɓin za su nuna in akwai shi a zuciya harshen zai nuna da ka duk ko ina Allah yake haɗa mana tsakanin imani ɗin da aiki na ƙwarai domin a haɗa suke ba sa rabuwa aiki na ƙwarai ɗin shi ma imani ne magana ta ƙwarai ita ma imani ce sannan ƙudurin zucin da yake zuciya shi ma imani ne da Allah ya kawo mana wannan kofar ta tuba ya buɗe mana ita cewa kowa kofa a buɗe take kana cikin al'ummar manzon Allah ne ko kana cikin al'ummar Yahudawa ko kana cikin al'ummar Nasara ko kana cikin Sabi'awa in dai kai imani da Allah kai imani da ranar tashin alkiyama ta zo kai aiki na ƙwarai wanda kuma a duniya daga aiko manzon Allah har zuwa tashin alkiyama ba wanda zai nuna menene aiki na kwarai sai manzan Allah da ka ce kai imani da shi za ka gadda da abin da ya faɗa na ayyuka na kwarai ka aikata to duk wanda ya yi wannan falahum ajruhum inda rabbihim sakamakon su na wurin ubangijinsu Allah ya faɗa haka ne bai faɗi adadin sakamakon ba cewa sakamakonsu ma'ana yana a ja'awuni wurina kamar Allah ya baka garanti na wannan sakamakon yana wurin Allah a ajaba abin da zai taɓa shi sannan kuma babu tsoro akan inda kake fuskanta na tafiya na komawa lahira sannan babu baƙin ciki da damuwa dangane da abin da ka bari a wannan rayuwar ta duniya Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya ba mu ikon imani da Allah hakikanin imani da imani da ranar tashin alkiyama sannan kuma ya azurta ma'aikata ayyuka na kwarai ya sa san aiki na kwarai da kaunar shi a cikin zukatanmu ya kuma hora gaɓoɓinmu dangane da aikata abin da Allah yake so ya yi shi. Allah ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da sauran ƴan uwanmu da suka riga zuwa lahira Allah madaukakin sarki ya gafarta mana da su gaba ɗaya Allah ya taimake mu ya taimaki al'ummar musulmi a duk inda suke a duniya Allah ya taimake su ya dora su akan abokan gabar su ya ba su nasara ya kubutar da waɗanda ake zalunta ya faru su da haƙƙin su ya gadda su galaba akan makiya Allah da abokan gabar addinin Allah Allah ya dawo da al'ummar musulmi zuwa ga hanya madaidaiciya gaba ɗaya ya haɗa kan al'umma ya ba su dia fuskantar wazibin da Allah ya ɗora musu هذه كلمة على السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين